masallacin Abdulrahman ibn Auf da ke unguwar Bakon Bai a shugaban Kano. A wannan yammaci na ranar Asabar 18 ga watan Ramadan hijira Annabi sallallahu alaihi da 1447 wanda ya daidai da bakwai watan uku shekara ta da da shida miladiya. Mun hada wannan yammaci na ranar Asabar an ci gaba da karatun da tafsirin Alƙur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a watan Ramadan wanda a jiya mun tsaya ƙarshen aya ta goma sha shida a cikin wannan sura mai albarka suratul nisa fadin Allah ta'ala wa da dali yati ya lina minkum fa abiduha fa in taba wa aslaha wa aqidu anhuma inna Allah kana tawwabur rahima yau da mu tashi aya ta goma sha bakwai fadin Allah ta'ala innama tawbatu ala Allah lil ladina ya'maluna su'a bi jahalah ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما fatan ma Allah sa mu karanta daidai kuma sa daidai ya mana da magatar wajen aiki da daidai amma kafin nan wani ya bada da yana cewa assalamu alaikum Allah ya illa ya kare kare ka gaban ka da yace malaka karanta da akan bashi sai ya ce wallahi ba da lafiyar sosai domin ana bi da bashi da yawa eh, saboda ya ce ya ji dan saboda na je kasuwa sai na samu kare da jari da aka bi da bashi kuma sai na ba kasuwanci ba kida amma jin wannan wa'azin na ga yasa na fara neman aiki domin ya zama min sababi na biyan wannan bashi da ake bi na kuma dan Allah ma na kace da addu'a Allah ya sa a samu aiki muna roƙon Allah ta'ala ya baka aiki kuma ya baka da abin da bashi kuma a masa addu'a Allah sanya albarka Allah sanya albarka bayan haka malam ta faɗi wani hadisi Ta faɗi wani hadisi da kace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abu uku duk wanda ya kiyaye zai shiga aljanna girman kai bashi zala sai salama taimakon mata wa kuwa fariqun min al-kibri wal bululi sannan wanne wadai duk wanda ya mutu amma a lokacin da ya mutu ya kuta ya kuta daga abubuwa guda na farko shi ne girman kai na uku shi ne bululi bululi aka ce shi ne sata dukiyar ganima ko cin amana da shugabanni suke yi da dukiyoyin al'umma girman kai gululi shi ne dukiya ta mutu da kaje ka sata anan ma mana sai ce asarfatu min al-ghanima aw qiyalatil amal qiyalatil amal sacin dukiyar ganima ko kuma a baka wata amana ta ko ofis wata amana ka je ka ci wannan dukiyar to kuma wanda da bashi to duk wanda ya mutu yana da kuta daga girman kai da gululi da bashi to wannan zai shiga aljanna hadisi ne sahihi da babba wanda imam tirmidhi da kuma imam ibn majah da wasu daga cikin malaman hadisi suka rawaito da Allah mun gani wata riwaya ce man fara abu man fara ruhul jasad wa huwa bari'un min salat duk wanda wato ruhin sa ya bar gangan jikinsa amma ya kubuta daga abubuwa guda uku to zai shiga aljanna sai maza Allah ya ce min al-kibri wal ghururi wal shine bashi a shine girman kai da kuma bululi shi bululi shine a sata dukiyar ganima ko kuma a baka amana ta gwamnati ka ci amana sannan kuma da bashi muna roƙon Allah ko sarki na da bashi mana sha Allah ta أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما نعم الله تبارك وتعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة كذلك wato Allah tabaraka wa ta'ala yana karban tuba ne na waɗanda suka aikata mummunan aiki bi da halakin shi ne da jahilci malaman tafsiri suka ce wanda da cikin malaman tafsiri kamar yadda yake a cikin ma'anin tanzil katada yana cewa ajma ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ala anna ma usiya bihi Allah fa huwa jahal amdan kana am aw am lam Mana duk abin da aka saba ma Allah da shi, to wannan sunansa da jahilci, wannan ko mutum yana sani ko ba ya sani. Wa kullum man asallaha fa huwa jahil, duk wanda ya saba ma Allah to jahil ne. Wasu malaman suka ce a abin da aka yi da gangan shi a kira jahilci. Wasu ma suka ce a wato daɗin duniya ya sa mutum ya saba ma Allah shi ake kira jahilci. To mana da wanda ya saba ma Allah wato kaɗai Allah yana karɓar tuba kadai tuba da Allah zai yana tabbata ne lillahi da ya'malu da su abila ga waɗanda suka bautata wa Allah da jahilci kun mai tubuna min qaribin sannan nan take kuma sai su tuba shine su tuba nan kusa mana guzar lokaci suna yi ba suna ganin sun saba Allah suka tana sai su tuba Allah ya ce fa ulaika yatubu Allahu alaihim waɗannan su ne waɗanda Allah madaukakin sarki yake karɓar tubansu wa kana Allahu alimul hakima Allah sarki ya kasance alimul masani hakiman mai hikima ma'ana abin da ake so shine lokacin da bawa ya gano ya mutu ta Allah to sai sauye tuba shi sa Allah ya ba wadancan a cikin suratu al-ahad yace walladina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا يعني kaga yana cikin sura shine wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum sune wanda idan sun aikata alfasha ko sun zalunci kansu me za su da kansu da sai su tunani fasakkaru bi dhunubihim daga nan sai su nemi gafara su dubu wa man yaghfiru dhunuba illa Allah kama ba da ya gafarta zunubi sai Allah wa lam yusirru ba sa dogewa su ci gaba ala ma fa'alu abin da suka akan abin da suka aikata alhali suna sa to shine sun mai tubuna min kalam wannan wanda ya saba ya saba Allah eh, kuma ya tuba da ya tuna Allah ya tuba to wannan Allah ya karɓi tubansa sai kuma Allah ya ce wa laysa at-tawbatu lil ladina ya'maluna as-sayyi'at babu tuba ga waɗanda suka aikata mummunan aiki ma na Allah bai karɓi su. da suka aikata mummunan aiki mustuba ba hatta idza hadara ahadakum al-maut har sai da mutuwa ta zo ta riske ɗaya daga cikin su ta riske su ma'ana alamun mutuwa suka zo musu da suka tabbatar mutuwa za su kuma kana sai ga mutum ya ce inni tubutul ana tunda lahira zan tafi to yanzu na tuba to wannan ba za ka kasu ba sa walal ladina na wurin kufa haka duk wanda ya mutu ma yana kafin kafiri Allah ba zai karɓi tubansa ba ulaika a'tadna lahum adabun alima wadannan su ne muka tattala musu azabar mai azaba mai mai radadi annabi wata da musu azaba mai radadi wannan yasa malamai suke cewa idan mutum ya zo mutuwa sai ya tuba to ya matsayin tubansa imamu bukhari ya rawaito hadisi lokacin da abu talib ya zo zai rasu da abu talib ya zo zai rasu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo masa da ya zo wurinsa zai duba shi sai ga Abu Jahl sannan ya ga Abdullahi ibn Umayya ibn Mughira manzo Allah ya ce ayya yace ya dan uwan mahaifina kullu la ilaha illallah kalimatu muhajju laka biha inda Allah yace kace la ilaha illallah kalma ce da zan ma hujja da ita a gaban Allah ya bani kai saboda kai aljanna sai Abu Jahil da wannan Abdullahi ibn Abi Umayya suka ce a can gabu an millati Abdul Muttalib yanzu kai addinin Abdul Muttalib zaka kyamata falam yazal Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya'riduha manzo Allah bai mushi bane ta bujiran mai da wannan kalma ta la ilaha illallah ya fada wa yu'idani bi tilka al-maqala hukm muslimin sai suka da ta a can gabu an millati Abdul Muttalib har da ƙarshe Abu Talib ya ce ala millati Abdul ina nan akan addinin Abdul Muttalib anan zan anan zan wa aba an yaqula la ilaha illallah yake faɗin la ilaha illallah to daga nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi la astaghfiranna laka ma lam unha anka yace zan ci gaba da nema ma gafara matakar ba ana da ba nan take Allah ya saukar da aya ce ma kana lin nabi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeena wa law kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim وما كان استغفار إبراهيم لأبيه bayyana عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواب حليم وذلك الله تبارك كما ga annabi da waɗanda suka yi imani sai nema wa mushrikai gafa Koda sun kasance mafi kusa da su a dangi bayan ya tabbata cewa su ‘yan mutane duk wanda ya mutu da wannan abu da bai karɓa shaɗa ba mutane kai hatta istighfarin da annabi Ibrahim ya ma ya fuska kan wani alƙawari ne amma da ya gano ma ya fuska nasa makin Allah ne sai ya barranta daga shi tabarra abin dama annabi Ibrahim ya yawan kuka ne dan tsoron Allah halimu bai abu ne to daga nan sai kuma Allah ya sauka da Abu Talib bayan wannan sai ce da annabi sallallahu alaihi wasallam innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah ya hadi man yasha kai baka shiryar da wanda kake so Allah ne ke shiryar da wanda ka da amma wani gurin ayya ce wa kadhalika wahayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka wa innaka ya muhammad la tahdi ila siratil mustaqim anan kuma Allah ya ce yana shiryarwa wani gurin ya ce laisa alaikum da'un na Allah ya zama ya sha kuma ya ce inna laka hawa ya ce ya ce innaka latad'uhum ila siratin mustaqim kuma ya ce laisa alaikum da'un na Allah ya zama ya sha dole ba wasa ba inda ya ce laisa alaikum guda da inda ya ce innaka la tahdi man ahbabta wannan shari'a ta tawfiki kenan ba wanda yake sai Allah amma gurin da ya ce wa innaka latahdi ila siratin mustaqim to wannan yana nufin bayanin shari'a wannan annabi ne an gane wanda Allah ce inna hada ila musabila mun shirye da shi akan tabarki to da shari'a ta ku yi yake me zai kawo in ma shakirin wa in ka kora. a sai dai zama shakir kawai tunda Allah ya shirye da shi amma na shari'a ce ka bayani an gane to idan mun kalli kuma wani hadisi na Bukhari da Muslim kan wannan ya zo mutuwa ya zo mutuwa ne amma kuma an tabbatar ba zai shiga aljanna to wannan kaga shine fasal cewa hatta idza hadara ahadahum al-maut qala inni inni tubtu al-an alladhina yamutuna wa hum kufar to wannan hadisin ma na bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kana gulam yahudi yaqdumu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wani bai kudi ne yaro ne mai da yake mutan Allah ya jima abin bisa fa ma da fa ta da bi sallallahu alaihi wasallam ya amma sai ya rashin lafiya mutan Allah ya duba shi hatta bai hude mutan Allah ya duba shi amma sai kana musulmi na musulmi da sun ya duba ka me sani kuma kai magana ce shi a sunna ne rakan mun awwal wannan sune sunna da mutum bai da lafiya ka dubo shi an mutuwa ka je ka mai aziya. wani abun bala'i ya masa ya same shi kaje kai masa jaji shine musulunci da haka manzala da dubu wannan yaro fa qa'ada inda ra'si sai ya tsaya kan kan wannan yaro fa qala sai ya ce masa aslim kai yaro musulunta yaro sai kalli babansa baban da ma yana nan amma da karshe baban baban yace a kai abul qasim kai wa baban al qasim biyayya fa aslama ya ce kai musulunta daga nan manzo Allah bayan yaron ya musulunta fa kharaja annabi sallallahu alaihi wasallam wa ya yaqul sai manzo Allah ya fito da gurin da yake duba shi sai yake cewa alhamdulillahi alladhi anqadahu min an-nar dukkan yabo da godiya ya tabbata ga Allah wanda ya tsira da yaron da mutunta tunda ya musulunta muna gane to hadisi ne zai fassara mana hatta idza hadara ahaduhum al-maut to wannan shi ne hadisin da ya zo cikin musnad na Imam Ahmad da sunan Tirmidhi da sunan Ibn Majah hadisin Abdullahi ibn Umar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah yaqbalu tawbatal abdi ma lam yughayyir Allah yana karɓar tuban bawa matukar wannan bawa bai zo gargara menene gargara lokacin da aka fara ran nasa lokacin da aka fara ran nasa shine ba za a karɓi tuba ba ma'ana duk lokacin da ka zo gargara an fara ba ka alamun mutuwa an fara jarra to a daidai wannan lokacin ko ka tuba Allah ba zai karɓa ya ka lokacin da manzala su salma ya zo wurin Abu Talib a lokacin ba a fara fuskar rasa ba kenan ma'anar hatta idza hadara ahadahum al-maut shine a lokacin da alamun mutuwa suka zo aka fara zahira to ko mutum ya tuba a nan gurin ba za a karɓa ba shi sa fir'auna lokacin da da mutuwa ya zo zai yi tuba Allah ya karba bai kara ba cikin suratul yunus Allah ce wajabat nabi bani isra'ila al-bahr fa atba'ahum fir'aun wa jiluduhu baghyan wa idan a idha adraka bil ghalaq kaga sai da matsalar ruwa ta fara kama shi qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amana bihi banu isra'ila fir'aun ya ce wa ana min al-muslimina Allah ce al'an wa kana sai ka قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية kaga Allah ce sai da yanzu ya fara ma kare ka ka zo gargara sannan za ka ci mutu ba za a lamu ba za shi da da wannan aya wannan ayar da faɗin kalmar la ilaha illallah da a shiga musulunci ta bawa dan ta tsine wahala wai shi a wajen samawi fir'auna ya fi kalmar shahada to abin da yasa yi wannan jahilcin saboda shi baya aiki a hadisi a lokacin fir'auna ya zo garga ko manzala sallama ya faɗa cewa Allah yana karɓar tuban babu matakar bai so garga kamar tunda bai da hadisi kaga dole ce fadan bada ma tunda bai da manzon Allah ya fassara masa ba shi da fassara ka sami dole fara hauka ya rinka abin da ba daidai ba wuri na biyu da ba a karɓar tuban bawa shine lokacin da bawa lokacin da rana ta fito daga daga mafaɗarta alama ce ta tashi da kiyawa a daidai wannan lokacin ma ɗan ɗan ya fito ya ya tuba Allah ba zai yanzu duk lokacin ka ne ka tuba amma aka zo duk da tashin alkiyama lokacin da rana za ta fito ta yamma to ana kuma Allah ba zai karɓa kuma wannan ayar ne. Ah, Allah madaukin sarki yana faɗa cewa ranar da la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khayra wal tadru inna mutadru Allah ce ba wani abu suke jira sun mala'iku su zo su kwa kuma ubangiji ka ya so kwa amar ubangiji ranar da sashen ayoyin ubangiji za su zo na alamar tashin kiyama لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنا من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا تؤولنا لنا واتو ري إيمان تبزي أفعيتا إيمان تبزي أفعيتا ما تكربتي إيمان بك أمنا ko kuma bata yi aikin alkhairi a cikin imanin ta ba Allah ya ce ku jira to in ka zo wannan lokacin ma babu wani na uku shine lokacin da a ga azaba kirkin lokacin da ga azaba kirkin to wannan lokacin ma shi ma ga azaba ta zo kirkin to shi ma wannan lokacin ba za a karɓi ba shine falamma ra'u wa sana qalu amanna billahi wahdahu وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وكسر هنالك وكسر هنالك الكافرون Allah ce yayin da suka gama la'i sai suka ce mun yi imani bayan mun yi imani da Allah shi kadai mun kafirce wa duk abin da muke shirka shi to shine Allah ya ce فلم يكن ينفعهم imanuhum لما ra'u ba'asana lokacin suka bala'in بلاء imanin su imanin su in ba su ba zai amfana da su ba to wannan halaye ne guda uku da dan adam wato ba yadda za imani sai amfane shi ba yadda za imani sai amfane shi a guraren guda to nan ne kadai ba a karatu ba ko dai mutum ya zo gargara ko rana ta fito ta mafaɗarta ko kuma an ga azaba a daidai wannan lokacin duka ba za a ba an gani to wannan shine ma'anar da yake cewa wa na tawbatu lil ladina ya'maluna sayyi'ati babu tuba mana babu karbar tuba ga waɗanda suka aikata munanan ayyuka hatta idza hadara ahadakum al-maut har lokacin da mutuwa ta zo musu ma'ana ko dai aka fara tsirarren su ko kuma rana ta fito ta yamma ko kuma ga azabar da ta halakar da mutane a daidai wannan lokacin to ba a karɓar tuba lokacin da mutum ya ga haka kuma sai ya ce inni tubtu al'ana ni na tuba yanzu walal ladina yamutuna wa hum haka Allah ba zai karɓi tuban waɗanda suka mutu suna kafirai ba duk wanda ya mutu yana kafiri Allah ba zai karɓi tuban ba duk wanda ya mutu yana kafiri Allah ba zai karɓi tuban sa malam yace annal kafira idza mata ala kufrihi wa shirki kafiri idan ya mutu akan sa da shirkarsa la yanfa'uhu nadamu wala tabatu nadama sa ko tuba sa wannan ba zai amfana da shi ba wala yuqbalu fidyati wa law bi mithli al fa ba za a karɓi fansa ba ko da zai cika ƙasa da dinari da azurfa ba za a man mun gane ko to shine Allah madaukin sarki ce wa ulaika a'tadna lahum azaban ariba waɗannan sune wanda muka tattalin musu azaba mai radadi Allah ta'ala ya tare mu سالت عليك يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعبدوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا نعم الله تبارك وتعالى أتي أيها الذين آمنوا يا قول لك إيماني لا يحل لكم أن تلفوا النساء كعها بايا على تعالى غريب وكاتما كنتيس. تيلس لأن هيك نفي ذاهم فمسونا إذا منكر أن تبقنا عبد الله بن عباس ما كانت تتكي تشكل لتاكم بخاري Abdullahi dan Abbas ke cewa bayan ya karanta ya ayyuhan ladina amanu la yahillu lakum an tarithu nisaa karha sai yake cewa kanu idza mata ar-rajulu kana awliya'uhu ahqqu bi imra'atihi in sha'a in sha'a ma'ana idan mutum ya to matarsa da yake mallaka danginsa su suka fi sa na mutu yanzu na bar mata to dangi na su suka bi a wannan zamanin su ne suka fi cancantar matata kuma yadda suke ma'amalantar matar shi ne ba abubuwan ta zawwada wani kawai sai ya aure matar wa in sha'u juha in kuma suka ga dama sai su auren da ita wa in sha'u lam juha in kuma suka ga dama hali kuma ne ba za su auren da ita ba su bar ta haka kuwa a ahqqu biha min ahliha shi wannan wanda suke a gurin shi ya fi tantance ta sama da dangin ta da iyayenta shi ne Allah ya ce Allah ya saukar da wannan aya kamar da Abdullahi ibn Abbas ya yace ya ayyuhal alladin aman la yahillu lakum an tarithu nisa'a ya ku da dukkan imani baya halatta a gare ku ku gaji mata akan tilas Abdullahi ibn Abbas sai fassara mana wannan ayat la yakun lakum an tarkun nisaa ka ha wala ta'dulu hunna litadhabu da ma ataytum hunna illa an yatina fahishatan mubayyana yace wa zalika anna ar-rajula kana yarithu ra'ata bi qarabatihi fa ya'dula hatta tamuta aw tarudda ilayhi sadaqa wannan kuma abin da ke faruwa mutum ne zai je gaji mace dan an mutu mata ma ga ga kayan ga mutum ne zai gaji mace a cikin gadin sa hadin shi to in ya gaje ta idan dan ne sai rasu ya gaji wannan mata to sai ya hada ta yin aure har sai ta mutu a haka in kuma ba haka ba sadakin da dan kunne tana so ta aure sai dai sadakin da dan uwansa ya bayar shekara da shekaru ta dawo da sadakin ne Allah ya sa mu gane an gane ko mutum ya yana da matarsa sai ya mutu kaga matar yanzu ba ta da miji to ita ma tana cikin gado idan aka raba tun dan uwan sai dauka a matsayin tun tunda lokacin maza kawai suke ba gado kaga yanzu matan nan ta dawo gurin wannan dan uwan nashi to shi kuma ko dai ya ajiye ta aka hada ta yin aure ko kuma sadakin da dan sai ya bayar ya aure ta kafin ya mutu ka dawo da sadakin sannan sai ba ta dama ta aure to shi sa Allah yake wala ta'dulu kunna kada ku tsare su ku hana su yin aure litazhabu bi ba'd ma ataytumuhunna dan ku tafi da sashin abin da kuka ba su illa an ya'ti bi fahishin bi fahishatin mubayyana sai dai in sun zo da alfasha bayyananniya mal yace fa aka Allah ta'ala an dalika sai Allah ya hana irin wannan mummunan ɗabi'a wannan magana ita ma ingantacciya ce Abdullahi dan Abbas yake cewa kanatil mar'atu fil jahiliya mace ta kasance a zamanin jahiliya idan tuwfiya anha zawjuha idan mijinta ya rasu ya barta faja'a rajulun fa alqa alaiha qawlan sai wanda da cikin dangan sai sai zai wurga mata riga yana wurga mata riga to shi kenan ta barta shi wannan al'ada ce a zamanin jahiliya kana haqqa biha to shi ya fi cancanta da ita akan komai da komai shine sai Allah ya saukar da ayat ya ayyuhal ladina amanu la yahillu lakum an tarithu nisaa karha magana ta ƙarshe da zamu karanta ta Abdullahi dan Abbas din dai yace kana rajulu idza mata wa taraka jariyatan idan mutum ya mutu ya bar baiwa alka alaiha habibuhu sauba sai wani masoyinsa ko danginsa sai zai gurga mata riga fa mana'aha minan nas shi ke nan ba wanda zai kara kula fa in kanat jamilatan tazawwajaha in mai kyau ce kawai sai ya abin kayasa wa in kana damimatan in mummuna ce habasa ha a ta muta sai ya rike ta sai ta mutu fa ya rika ha sai ya gaji dukiyar ta mallaka in ka bar mace haka suke shi yasa al-imam ibnu kathir ce fal ayatu ta ummu ma kana yaf'aluhu ahlul jahiliya duk wannan abin da ake a jahiliya duk ta haɗu da shi dala mun gani duk wannan practices ne da ayyuka da al'ada shine ma'anar ya ayyuhal ladina amanu لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعدلوهن لتضعوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة wasu suka ce ma'anar wa la ta'budu hunna li tazabu bi ba'd ma atatuhu hunna ma'anar sa shine la tudaru hunna fil suka ce wannan ba suna magana ba ne daidai gabar wala ta adu hunna ta za ku bari ma ce kuma a ce bi bi ba ba ce kuma hunna ah, illa an yake ba shi kuma bayyana suka ce to wannan suna magana ne akan mata aure nan abin da ake nufi kada ka takura mata ka san idan mutum yana so matarsa ta hulli sai ya ba ta wahala ya ba ta wahala ya ba ta wahala kai tana jin wahala sai ta kai kotu sai a ce a kulli ta biya shi kudin sai ya ta to Allah ya ce kada ku yi wannan ba a yi wannan illa an yaki da fashitin bayyana sai dai in sun zo da alfasha bayyananniya me alfasha bayyananniya wanda daga cikin malamai suka ce sai in tana da in tana da dole ne ta ba ka ka sallame ta wanda daga cikin malamai za suka ce in tana kan gare ma ko tana saba malam to wannan za ta dawo ba da abin da ka ba ta ka sallame ta an gane za ta dama ka sallame ta suka ce wannan shine alfasha bayyananniya Isa wani ya ce wala yakun lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'an illa an yafaha Allah yuqima hududallah fa in khiftum Allah yuqima hududallah fala junaha alayhi ma fi mabtada bi muna gane ha kaga idan tana ma ba za ka karba abin da ka ba wa matarka ba sai dai in kana jin tsoron ka ta ƙetare iyakar ubangiji amma tana ƙetare iyakokin ubangiji to abu da ya ta ƙarshe ka ta sallame ta to ma'anar nazari illa an yace da fashitun bayyana fashitun shi shine zina ko kan garewa, ko sabon wa Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah ce wa ashiru da bil ma'a ashara da wannan matan da kuma yi mu'amala da su gargadin yadda shari'a ta ce gargadin yadda shari'a ta ce ya ce abin da ake nufi tayyibu na lahunna wa ko hasibu kun wa kun bi hasbi kun anan ana ba maza shawara na farko ku kyautata maganganun ku da bata ku ringa yin kalamai masu daɗi kalaman soyayya muna gane saboda shi aure soyayya ne ba faɗa bane gidan aure ba fatil gram ba ba guri ne irin na yaƙi ba ka faɗa ta faɗa ka zage ta tarama kai kan a ka gaya mata magana magana mai daɗi duk abin da za ka aikata mata ka aiwata mata abu mai kyau kai aka ce hatta shigar ka sai ka rinka gyara ta mata wani sahabi zai wanka ya sa kayan masu kyau ya zauna matarsa ta gani ina za ka je unguwa za ka je ta ah, ita ne wa kwalliya domin ni ma ina son ta rinka mu kwalliya ina ganin ta fes fes ya ce Allah ya ce wala kunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf duk abin da za su yi a gargarin shari'a da kyautata su ma wannan abin yana da tabbata a yanzu duk haƙƙin da ke kansu kuma shi ma haƙƙin su irin wannan yana kan shi sa za ga mata ba sa son mijin sai zama daga ce daga ce masu ba ta so a rina mata shi sa yana da cikin kyautatawa matarka shine ka zama kana ɗan yin birni ko ya kai mana amma ba ya kullum ka ce ka sko jallabiya da hula ta baka da hadisi a sannan idan mata ka tana san garin da samun da ƙananan kaya ta daga ba ko da kai limami ne sai ka sa ƙananan kayan da take so musamman ma ji ce to yau za mu je mu ice cream amma abin da isa shine ka sa wando da shade shi kenan sai ka sa wando da shade ka sa ta a gaba kai ma kana nan ku je ku sai da ku ku kyau. wannan ba saba ba Allah ko kai ne limamin garin ku gaba daya wannan babu da yake a haka take so kai ma kana sa ka sa kana nan kai shi da sa amma abin da kake so idan sa in ma ta wuce in ka shigo gidan da ganci da kiya da kiya fan sai brazil ta tama kuma ya halaka kai ma ka kai ka to kai ma ka rinka yin kyakkyawar shi amma ga kullum shi dai kyale shi da wannan wutar bulan na ta baka ji hadisi idan ta mata ta biya shi ba kullum kace a cikin sa ita mata abin da take so ta ga mijinta yayin shigar da in an ganci ba za a rage shi ba sa son a daina musu miji amma wanda za ka kace kace wallahi in mata suna kama complete in maza za ka sha mamaki wani on waya sai kwana uku da ta a cikinsa wani baya a cikin gashin hammata wani sai sa riga yau a yadda ake ranar da kuma gobe ga shi ita wani kwatukuta bai da turare turare wannan bai da shi kuma nan ma da yan za a dangule aka ce dole kowa shi an ji an bincike shi mutanen gurin sai an samu da yawa ba su da tunani ba ka da tunani ba sai mace ka tunani ba ka gidan da sai a da an gawa ne ke ba dai dai wani addinin musulunci addini mai kyau wani sahabi tambayi manzo Allah ce wai yana da cikin girman kai ne mu sa riga mai kyau mu sa hula yi mai kyau komai mai kyau manzo Allah ce a'a inna Allah mu yuhibbul jama'a Allah mai kyau ne yana son abu mai kyau sai dai shi girman kai shi ne shine da haqqi wa gamtin nas girman kai shi shine raina mutane a kin gaskiya da kuma raina mutane da haqqi wa gamtin nas ba yasa Allah ya ce kul man harrama zinata Allahi allati akhrija li ibadihi wa tayyibati min al-rizq sai ya ce kul hiya lil ladina amanu fil hayati dunya khalisatan yawm al-qiyamah wai kayan ado waye ce Allah ya haramta kayan da Allah ya fitar saboda bayansa Allah ce kayan adam ba falon mu ne amma nan bai ce khalisatin ba saboda arna ma za su samu amma al'ahira sai ce khalisatin yawmal kiya al'ahira kuma su kadai za su amfani da shi amma a duniya za su samu kuɗi da za su to za ka kyauta ta zama da mata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fara cikin hadisi da ya zo cikin sunan Tirmidhi da cewa khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli manzo Allah ce mafi alkhairu ku shine mafi alkhairi ga iyali to ni na fi ku zama alkhairi ga iyali shi yasa Imam Ibn Kathir sai yake cewa wa kana min akhlaqihi sallallahu alaihi wasallam annahu jami'ul ashrati da'imun bishi shi Shi Allah sallallahu alaihi ya kasance wato mai kyakkyawan zama ne da iyali kullum fuskarsa a sake take sallallahu alaihi wasallam wa yatalaqahu bihim yana tausasa wa matansa wa yusi'uhum nafaqa sannan wajen cira wajen Allah yana yin wata eh in ka samu kuɗi iyalanka su ji daɗin su mori ba ka kaje ka riga ba su abincin da san garan akwai abincin da kana ba iyalan ka ranar da su ranar da su da akwai wanda kana ba su da su kiba yanzu wata al'ada ta ba shi wai kullum da samu sai an sha koko to ya ce sha koko ko abinci ne ko kuma abinci ne, kawai wani abu ne da dan za a zama ka ciki da shi kafin abincin mai kyau ya shigo in kana da ra'ayi shi ma kokon sai da ra'ayi kuma wani sai tilasta gidansa dole sai an sha koko wani ma ya ce kokon ba su da dan Allah ko ba su da za a sha wa yudahiku nisa'a sannan maza Allah sallama yana yin dariya da iyalansa musu dariya Bayan, wai ba murtukewa ke miya su gida ba har malam yace hatta a yusabi yusabiqu Aisha ta ummul mu'minin radiyallahu anha wa ta da Allah har digirge yake da Aisha kafin ta kiba ta ina ma suke tsere da annabi annabi ya riga ta bayan ta yi kiba kuma suka yi tsere da annabi sallama manzo Allah sallama a wancan karin ta wuce annabi annabin ko manzo Allah ya wuce ta za ta ta da yace mata a Aisha ni bitilka ran nan kin wuce ni yau kuma ni ma na wuce kai manzon Allah sai Salama ya yakan tara matansa gaba ɗaya a ɗakin ɗaya a ci abinci a wani lokacin sannan a ɗakin da aka ci abincin bayan ta gama cin abincin kowace sai ta koma inda take sallallahu alaihi wasallam haka manzon Allah yake zama da iyalansa zama na lafiya da kwanciyar hankali zama na lafiya da kwanciyar hankali amma wani ba wanda ya tsada sai matarsa mata mata ba da suna da kuri ba da sakin da za a ringa yi ya fi na yanzu ko ranar lahadi ta wuce ina lacce an mun tambaya mutum ne yake da mace ɗaya da ƴaƴa uku amma kullum abin da yake ba su komai da komai dubu ɗaya daga ba Allah kai gaba mana hankali ba Abun ka yi yawa sannan ran da bai da kuɗi ko kuma ran da bai niya ba sai ba ta ɗari ba a ciki za a karya a ciki za a sai abin da za a tafa da ni ranar aiki fa haka da gari ta za a dubu ɗaya ce Duk ɗaya ba za ce ba wallahi na sha gaya duk wanda ya san bai isa aure kai kai ta ajin wallahi kai ce ya ma'ashara shababi man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lilbasari wa ahsanu lilfarj man lam yastati fa alayhi bis in ba ka da halin ci da sha da suna da gudun zama to kada ka yi aure ka kame Allah ba ce wace ba Allah ba ce wai dole ba sai aure ba a sai wanda yake da hali abin da Allah ba ya so shine kada a yi zina tunda baka da matar da zaka aura kai ci azumi wannan zai zama garkuwa ya hana ka fada ba shan zina amma ka je ka auri ɗan mutane ba kaddara ba ka san akwai abin da kaddara ne kana da tsarkaka kana rayuwa ka daidai ka aure mace daga bayan Allah ya jarabe ka ka na jarabawa shi amma haka kai ka san ba za ka iya ba ka je kai aure wanda kuma su sai wannan kunan bakin wake ne balle a cikin wannan zamanin da kake ciki wanda ko da a ce kai da iya mace fili guda daya in dai za a yi zaman da sosai sosai to ga harkar gidan za ta fara ne daga dubu uku zuwa dubu biyar dubu uku ma laifi dubu biyar ta zai daidai kai da matarka ku ci da safe ku ci da rana ku ci da daddare lalaba kuma in kana zuwa kasuwa in ka tashi abincin rana na baka ci wannan dubu ɗaya ke ci wannan dubu biyu ke ci wannan dubu ɗaya ɗari biyar to sai kai multiply by two ka da rana dubu ɗaya kake ci to ita ma za ta ci na rana ka ga dubu biyu to amma da mace ɗaya da ɗaya uku ka je ka su dubu ɗaya to me za su Allah shi da mu wannan kyakkyawar mu'amala ta manzon Allah sallallahu alaihi to koyi zamu yi ta daga kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yuridu Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira to shine ma'anar wa ashru kunna bil ma'ruf sai Allah ya ce fa in karintu kunna idan kun kyamaci waɗannan matan naku fa asa an takrahu shay'an to zai iya yiwa kai wani abu amma wa yaj'alu fi fihi khairan kathira Allah ya sanya alkhairi mai yawa a cikin wannan abin da kake yi da haka idan Allah ya haɗa da mace ka je ka aure ki kai hakuri da ita kai hakuri da ita musulunci abin da yake nama ne kai hakuri da ita muna gana malam yace ma'anar wannan gaba fa asa an kuna sabrukum fi imsaki inna ma'al karaha zai iya yiwa hakurin da kuka rike shi tare da cewa kuna kyamata su. to zai zama fihi kaidun kathirun lakum fi dunya wal akhirah sai ya zama kuna da alkhairai wannan sai sa ku kai alkhairi mai yawa a duniya da lafiya kamar yadda Abdullahi Abbas ya faɗa Abdullahi Abbas ya ce in ka ji ka kyamaci matarka kai hakuri ka ci gaba da zama da ita saboda duk lokacin da kai hakuri ka zauna da ita da Abdullahi Abbas to Allah na iya arzuta ku da da'a daidai wannan lokacin wa yakuna fi dhalika alwalad khairun kathir kuma sai ya zama a tare da wannan yaron kai a alkhairi da yawa kila ka kuma da cin alqur'ani kila ka kuma babban dan kasuwa kila ka kuma shugaban gwamnati kila ka kuma kaza wanda kuma a lokacin ba wani cikakken sarta ma kake ba ka samu wannan bayan wannan ma kamar malamai su wadala ita saboda hakurin da kai ka zauna da ita sai Allah ya canja ba ya baka abubuwan da kake nema a cikin rayuwarka na alkhairi domin kayi abu dan Allah shi kuma Allah ba a yi abu dan shi kuma a tafi ka tafi zai ba wannan ya yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Muslim lace ce la yafraqu mu'minun mu'mina kada mu'mini ya kyamuci wata mu'mina in sakata minha qulqan in wasu ɗabi'a tata tata ta baka haushi radiya minha akhar zaki ma kuma wuce zaka ji daɗi muna gane da haka kakka kyamaci matarka in ta ma wani abu mara kyau ka yi fushi baka ji daɗi ba wata ran za ma abin da kuma za ka ji daɗi kuma sau da yawa ka ce ba ka gane muhimmancin ta ma ba kwata sai gane shi tana da hali kaza tana da hali kaza tana da hali kaza da haka shi aure hakuri ne kawai shi ya ce fa in karintumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khairan kathira shi sadaka? Allah ya ba mutum mai ayi da yace kutuba alaikum alkitabu wa kutubu lakum sai ce wa asa an takrahu shay'an wa asa an tuhibbu shay'an wallahu ya'lamu antum la ta'lamun so da yawa zaka kana kin abu amma alkhairi da yawa zaka kana kin abu amma shari wai Allah ne ya sani ku ku sani da haka ake bukata hakuri da juriya da kuma addu'a Allah ta'ala ya shirya شالك عليه وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا نعم الله تبارك وتعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج idan kun yi kun yi nufin musanya mace a matsayin wata mace ma'ana kana nufin barka wannan matar baka son ta barka za ka ta ka auri wata malam yace idan arada adukum an yufariqa imra'atan idan sai ku yana so ya rabu da wata mata ta wa yastaqila makana gaira a matsayin ta in ya rabu da kawo wata to sai Allah ya ba da kai yace wa atitum idahunna fittara alhali kuma kun ba su dukiya mai yawa ta sadaki gashi kana so ka canja ta da wata matar gashi ka ba ta dukiya mai yawa a matsayin sadaki sai Allah ya ce tunda kake so ka rabu fala ta akhudhu min shay'a kada ka karɓi komai da gare ka misali yanzu ka kashe naira miliyan ɗari ka aure sai ka ji kana kamar ta baka son ka zauna da ita gwanda ka sallame ta ka ja ka aure wata to kada ka karɓi komai daga cikin wannan miliyan ɗari ta ci Shi ne fala ta akulu minhu shay'a Allah ya ce a ta'khuzuna hu butanan wa ithman mubina yanzu ko a karɓi wannan dukiyar a matsayin kirkirar zunubi a matsayin kirin wa ithman mubina da zunubi bayyananne Sai ya za ka karɓi wannan dukiyar ka to wannan mai mana kenan ashe idan kana ganin akwai wani dalili da ba zai bar ka zauna da matarka ba kuma gashi ba zai fita ba amma kai kana so ka rabu da ita to kaga za ka iya rabuwa da ita da cutar da ita kamar yadda ita ma ba ka mata laifin komai amma sai tana kyamar ka ba ta son zama da kai za ku zo ku kulki da ita ku je gaban alƙali ta mayar da da ka, kai kuma ka sake ta domin ba a so a zama da kiyayya dan wani zai iya cutar da wani dan ka'idar fa ku bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan ko dai ka rike ta gurgudan yadda shari'a ta ce ko kuma ka sauke masa tare da kyautata to shine fata'khuduna butanan ithman mubina Allah ce wa kaifa ta'khuduna ta yaya za ku karɓi wannan dukiyar da kuka ba matan kuka aure su bayan kuna son ku canja su wa qad afda ba'dukum ila ba'd alhali ɗayanku ya shafi ɗaya mana ɗayanku ya yi saduwa ta aure da ɗaya ita mace ta sadu da mutum shi mutum ya sadu da matar to wannan saduwar ka yi ta sa wannan matar ta cinye wannan sadaki muna gana shi yasa ya inganta cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu mata sun wata mata da miji sun zo sun yi la'ana ka san akwai zargin nazina tsakanin miji da mata ana yi mai la'ana muna gane ha manzo Allah ya ce su Allahu Alamu, anna ahadakuma kadhib ko wanda suka yi wannan la'ana Allah ya san cewa ɗaya daga cikin mu ƙarya yake nan kowa zai rantsuwa biyar ya rantse a matsayin tayi ta rantse a matsayin bace ba to Allah ce ai Allah san ɗaya daga cikin ba gaskiya ba fa qala rajul ya rasulullahi mali sai wancan ya tashi yace ya ma'aikin Allah tunda mun yi da na aure ta ya ce dukiya in kunta sadatta min in ba ta sadaki to wannan sadaki shi ne ya halatta ma farjinta ka je kai mu'amala ta aure da ita wa in kunta kadabta alaiha afwan in kunta sadakta alaiha in ya kasance gaskiya ka faɗa cewa ta yi wannan zina an gane in ya kasance gaskiya ka faɗa cewa wannan zina da kake zargin ta ita ta yi to fa huwa mastahlaltu min farjiha ai kafin mutum ka zarge ta da wannan zina ka kuna mu'amala aure da to wannan sadakin da ka biya shi ne ya halatta ma wannan jima'i amma wa in kunta kadabta alaiha in kuma ƙarya ne mace bata yi wannan zinab ba ka mata ƙarya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce fa huwa aqadu laka minha muna gana. wannan shi ne ya fi nisan ka da ita ƙarya da kawai ma'ana dai ko aka yi in dai mace kun yi aure da ita an samu mu'amala ta kare ta ta yawan wannan sadaki wannan yasa ba ba shi sadaki ba ga wannan bai kunawa in ka zo zaka canja mace dan ka aure wata ka ajiya a gurbinta to wannan ba za ka rubuta da ka ba ta kuma nawa tunda kai kake so kuran amma in ita ce take so kuran ba to akwai akwai akwai kuli ita ce take so kuran kuna zaman lafiya ta kai ka gurin alkali ta ce ita ba ba wani abu da kake mata kawai ba za ta iya zama auren ba ne to a nan gurin ya halatta alƙali ya ce ta biya ka abin da ta karba sai kuma ka sake ta wata mata ta zo ta samu da sallah ta ce ina jin tsoron kafirci bayan imani haka ba na son na zauna da mijina manzo Allah sai ma ce zaki mai masa da gonarsa ta ce eh ta mai masa ko a sake ta wannan shine kone amma in kai ne ka zo ka ji ba ka son zaka ba ka son ta zaka sake ta to ko sisin da ka bata ba za a ba shi sa Allah ce kai fata ku bi ku kan afda ba'dukum ila ba sai Allah ce wa akhazna minkum mithaqan qalila sannan kuma sun rike alƙawari daga gare ku alƙawari mai ƙarfi malamai suka ce alƙawari shine daurin aure an gane shi yasa inganta hadisin jabir na jin ban kwana a cikin manzo Allah ce wastausu bin nisa'i khaira ma'ana ku yi kokari ku zauna da mata cikin alkhairi ku yi mu'amala da su cikin alkhairi fa innakum akhastumuhunna bi amanatillah wa'annan mata ba kun karɓo su ne da amanar Allah suna cikin gidan iyayensu amanar Allah ta sa aka ɗauka aka ba ku wastahlaltum furujakunna bi kalimatillah sannan al'aurar su ta zama halal a gare da kalmar Allah domin sai aka zo aka ambaci Allah sannan aka daura auren sannan kuma kake da damar ka je kai mu'amala ta auratayya da ita kuma lokacin da aka ba ko ya san me zaka yi tafa amma ka dauka aka ba saboda me saboda aure ga iyayenka ga iyayenta ga shareki an ambaci Allah an yi salatin annabi an yi siga sannan aka dauka aka ba to da haka manzo ce a zauna da shi lafiya me yake so a ce wannan kuɗin da kuka ba su ba da mu karɓar musu amana da aka yi kuma wannan sadakin da muka bayar da abin da ce shi shine ya halatta mu ku je ku yi mu'amala ki to da ka in kai ji kana son za ka koyi mace kar ka cuce ta kar ka tilasta ta kar mata kuɗi a'a sallame ta kawai in ta ji ko ba ta son ka to kai kuma kar ka ta har sai ta zo ta yi kulli ta biya ka kuɗin ka kaga addinin musulunci ya kula da haƙƙin kowa ko ba haka ba kuma na ga an nuna mun lokaci ina ganin abin anan za mu takaita muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya aljanna makomo ya kai wannan dai suka mu da fara Allah ya karɓi dukkan ibadun da muke a cikin wannan wata muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya cikin mahaifin mu da malamu Allah ya shirye da mu shirye da gobe Allah ya nuna mana ta barki bare muna roƙon Allah ya raba mu da talauci da fatara muna roƙon Allah ya ba mu arziki da wadata muna roƙon Allah mulkin sarki ya ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa ta da wannan gari namu da wannan yanki namu Allah maɗauki sarki ya ba mu lafiyar zaman lafiya Allah ya ba mu abin da lafiya za ta ci ta more muna roƙon Allah ta'ala ya azurta mu a cikin arzikin sa ya Allah tabaraka wa ta'ala duk wanda yake nufin addinin musulunci da kaidi da sharri Allah kuma masa kansa Allah duk mai neman yankin mu na arewa da bala'i da musiba Allah ka tattara wannan bala'i da musiba ka tura masa kansa Allah ka ba mu arewa zaman lafiya Allah ka ba mu arewa arziki Allah ka haɗa kan malamanta Allah ka haɗa kan sarakunanta Allah ka haɗa shugabanninta Allah ka haɗa kan mabiyanta Allah ka sa duk abin da zamu yi na mutum ya zama alkhairi a gare mu Allah shugabannin Najeriya Allah ka shirya su idan ba su yi ruwa Allah in ba ba su yi ruwa ba ne sai gaba za su yi da gallaga ba Allah yi mana magani Allah duk wanda ta kama sai ransa ya tafi sannan al'umma za ta ji daɗi